muka ce a gurguje tun da gashi mun same shi in Allah ya so bar mai amfani da dama da lokacin da muka samu domin mu tattauna da shi akan kalar gudunmuwar da yake bayarwa na magungunan gargajiya kamar yadda aka sani akwai wani bidiyo da na taɓa yi a damunar bara ko kuma ce damunar da ta wuce wanda na bayyana wasu magunguna na wato mazakuta daga ciki akwai wata 'yar karamar ciyawa wacce ne bayanin ta da yadda ake amfani da ita har na ci wani dattijo ne ya kawo min ita domin a gwada ta kuma a taimaki jama'a sannan muka gwada ta muka ga aikin ta hakan ne dalilin da ya sa muka tallata wa mutane kuma da yawa mutane sun neme ta an ba su cikin yardar Allah to wannan bawan Allah mamallakin wannan ciyawa ta ƙarfin mazakuta Shi ne Allah ya kawo mana shi cikin wannan gida namu mai albarka saboda haka yanzu juyar da abin ɗaukar hoto zuwa gare shi domin ku ji da bakin ku, domin gani ya kori ji assalamu alaikum wa rahmatullah Allah gafarta malam muna maka maraba da zuwa wannan gida namu mai albarka wato gidan magani habal santa masu sauraro ko in ce masu kallon mu suna jira su ga ka gabatar da kanka wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni na baba bala daga bakin ruwa da da local gamma Kano state na'am to malam baba bala duk da dai ni na san ka amma mafi yawan masu kallon mu ba su san waye kai ba musamman a ɓangaren magungunan gargajiya sabida haka muna da buƙatar ko za a yi mana wani ƙarin bayani game da maganar da muke yi na wannan magani na wajenka wannan ciyawa ne wannan ciyawa maganin maganin ƙarfin maza ne ana amfani da ita kamar saura minti talatin za a kai ziyara ma'ana mutum zai zaman aure kwanciyar aure na tsakanin mace da namiji kwanci tsakanin mace da mijinta mutum zai ɗau kwaya ɗaya mutum ya haɗa da namijin goro ya sa a baki yana taunawa yana haɗe yan bakinsa yana taunawa yana haɗe yan bakinsa yana taunawa yana haɗe yan bakinsa an maganin da tuka da maganin da namijin goron su zama tuka tuka ga gabaki ɗaya sai mutum ya ci gaba da taunawa yana taunawa yana taunawa yana haɗe yan bakinsa har ya zamanto ya laushi yana yin laushi sai mutum ya haɗe haka ake wa maganin don allah yadda mutum zai mazabutarsa ko alkalaminsa ta yi daidai da mutum da yake so don allah ya yadda to ala gafarta malam shi iya da namijin gora kadai ake amfani da shi ko kuma akwai wani abin da ake haɗawa da shi Eh, mutum zai iya amfani da namijin goro ko da bino ko kuma macen goro wannan goron da aka fi sani ɗaya wanda ba namijin goro ba na gane to alhamdulillah jama'a kamar da yadda na yi bayanin yadda ake amfani da wannan magani cikin ikon allah gashi shi ma wanda yake da maganin ya yanayin yanda yai bayani kenan insha Allahu to Allah gafarta malam gashi dai Allah ya kawo ka wannan gida namu na gidan magani Herbal Center shin ko akwai wata gudunmawa da za a iya bawa masu kallon mu kamar yadda muka saba mukan koyar da mutane yadda za su haɗa magungunansu da kansu a gidajensu to ko akwai wani gudunmawa da za a ba wa masu kallo ta magunguna mutum zai iya haɗa maza tsaye zai iya daka maza tsaye ya daka ya rinka lasa ɗan yi laushi mutum ya rinka haɗawa da zuma ko a shayi ba madara mutum ya rinka sha ɗan allah ya yarda alƙalaminsa ko kuma mazakutarsu za ta daga ɗan allah ya yarda to misali shi mazatsayin icce ne ko kuma ciyawa maza tsaye ake ne sannan kuma maganin sanyi kuma kowane irin sanyi ne inda aka yi amfani da agallashe da faran zuma in Allah ya yadda aka dafa ana shan ruwa in Allah da kowace irin kowane irin sanyi ne in Allah da za a yi dace za a rabu da wannan sanyin albarkacin shugaba sannan alaihi Allah gabata malam me za ka iya cewa a ƙarshe duk da dai hira ta mu ba ta tsayi ba mm. kasancewar na ga malam kamar ba a saba yin bayani interview a mm. gaban kyamara ba mm. shi yasa magana ba ta fitowa sosai to amma me za a iya cewa masu kallon a takaice game da abin da yake damun mazaje wasu rashin kuzari matayen sai su ce ai ka sake ni in suka zo guri na kai tsaye nake cewa kar su sake kar su saki matansu su zo guna yan Allah da zan hada musu magunguna da in Allah da in suka sha ko suka ci in Allah da za a samu waraka albarkacin shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah da za a dace ba ma wannan tsinken ba ina da magunguna birjik wanda in Allah da an dai mutum ya ci ko ya sha 'yan Allah da za a dace kuma wannan bangare a shi muka fi ma shura a kansa in Allah ya yarda to Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai malam gida lafiya Allah kuma ya yawaita mana ire-iren ku jama'a wannan bawan Allah da kuke gani aboki ne na kusa da kusa a wajen wato marigayi sarki tanko wanda muka taɓa fira da shi a wannan gida mai albarka ya ba da gudunmuwa mai tarin yawa ba a manta ba a farkon shekarar nan mun ba da ta'aziyarsa da allah ya ɗauki abinsa muna fatan allah jaddada rahama a gare shi wa'annan kuma bayan allah da suke zagewa a gurin taimakon al'umma muna fatan allah ya ƙara yawaita na ba ma ina je ba na baka wannan na'am shi wannan ya ake yi da shi shi ma haɗawa ake da da nono na'am da da sukari na'am sai a kada wannan dan a ciki na gane an kada wannan dan a ciki na'am sai sai a sha na gane sai a shanye na'am in Allah ya da kamar a ranar da za a yi amfani da shi ake to na gane wato dai wannan yana daga cikin irin magungunan nan masu aiki nan take nan take in Allah ya yarda na'am wannan kuma na'am na turare ne na gane turaren tsuguno kenan hmm? turaren tsuguno eh, turaren alƙalamin ake na gane maganin raya suna ne to alhamdulillah ƙarfin mazakuta ne na'am in dai aka turaren alƙalami ma'ana mazakutar da shi in Allah yadda mutum zai ji daidai Allah ya saka da alheri Allah ya gafarta malam wannan shi kuma na'am shi ma daban yake da wancan na farkon na'am shi ma in aka zuba a cikin a cikin nono na'am aka zuba sukari na gane aka kada aka sha in allah da za a ji daidai masha Allah to idan kuma mutum ba shi da bukatar siga fa zai iya sha haka kawai a yanda dai sirrin da yake da yake na'am sai an sa siga mm. na gane ba za a sa sukari ba to a zuba zuma in mutum yana shan zuma to na gane Allah ya gafarta mala. Allah ya saka da alheri ka kawo tsaraba mai yawa <laughs>